hey. sannu da zuwa kalau masoya sannu da zuwa kalau daɗi sannu da zuwa kalau daɗi sannu da zuwa kalau ku zo ku zo ku zo ga masoya ta yi hali daidai ku zo ku zo ku zo masoya ni ne da rama shani sai tsire ko faruwa ne mana ka to daman ta je masallaci ne ci gaba da yi mata addu'a saboda abubuwan da naga suna ta faruwa da ita ka ce ka kawo mana magana wannan yarinya ya tsautsayi ya tsautsayi ko yar hau da ai da muke a nan gidan mu mu iya ba yarinya ce ba ba ta tarbiyya a cikin gidansu ba ko kuma bata iya ko kai baka mata addu'a ne to ya yi mu ai ne mata ko ko yanzu daban zaka kawo su Malamai. na ga matata ce so kuma mene ai matarsa wannan kalmar bai zan faɗa amma ba na gode yanzu rayuwa ta ba dan na haɗu da ke ba ban san yadda zan yi ba ba gane wani na kike ne gane nan me kika tsaya ki zo nan Allah ina baki labari saboda Thank you.

ya ni ki ce maka zo yi abin da ya sa na zo na same ki saboda in faɗa miki dalilin da ya sa nawa mijinki ƙarya domin ya dinga baki cikakkiyar kulawa shi ya sa na ce mishi kin kusa mutuwa a iya kwanakin da suka rage miki na zo daga baya na ji labarin wasu tsautsayi da suke faruwa da ke shi ya na nake gudun kar ya zama da gaske akan abin da na faɗa miki wannan maganan da na faɗa miki da wasa nake miki ba wai gaske ba ne kina nufin duk maganganun da ka faɗa min ƙarya kike ƙwarai damin shi sa yake min haka saboda na kusan mutuwa amma tabbas idan ya san ƙarya kike za ku iya samun matsala da shi domin duk duniya babu abin da ya tsana irin ƙarya ina ji da kunnena yasmin yanzu damar makarar ke gamu damar ƙarya kike yi tunaji ba ni ba baki kin ji ko ke kuma zo nan na miki alkawari daga yau wajen sake ganin yasmin ba saboda duk abin da ya kamata kyan a rayuwa kin kin rufa mu asiri kin zauna daga cikin kunci shekara goma ina gana miki azaba ko kan gadon ba ki taba hawa ba ba mu taba haɗa makwanci da ke ba amma kuma baki taba gaya kuwa ba duk wani abu kuma na kyautatawa kina min kina wa ɗan uwana kina wa ƙanina kuma babu wani alamu na cewa za ki daina babu gaza a tare da ki sa'ida sunan ki mata kwarai babu abin da zan ce da ki saboda haka ina so in sake jaddada miki ba zan sake kula yasmin ba har sai na sama miki miji wanda yake mai kirki mai ɗabi'a kirki nagari na kwarai irinki saboda haka na sake da gaskiya irin kuma ba zan taɓa yadda in zauna da wani ba. yanzu yaron nan sai da suke yarinyar nan yana so ya tozarta ni ya sa in ji kunya a gun mahaifin yarinyar nan da wani ido zan ɗauka in tunkare shi in kalle shi don Allah abin da za a yi ki gaya mata Naci ta zauna a ɗakin ta ta yadda a alhaji saki fa aka ce fa ya za a saki mace kuma ta zauna me za ta zauna yi kawai ta tattara kanta ta tafi gidan iyayenta ba fa faɗa su kai ba saki ne fa wannan ba faɗa ki ce ba faɗa ta bace addinin musulunci shi shi da haka duk matan da mijinta ya sake ta ta zauna a gidanta ta yadda wataƙila ɓacin rai da ya sa ya sake ta in ya huce sai ya dawo shi ma yaron nan ba na fidda tsammanin kila ya dawo da matar shi ya huce. ani ban ga alamu ba alhaji babu wani alamun wani kome kome a ina. oh to ke kika sa ya sake ta kenan. ni? ya za ka ce ni na saka na san san da ya sake ta? ani ban gane ba wai an yi kudu da kare. dam zuwa ne ne maka sallama ni zan tafi kuma allah idan na maka abin da baka ji daɗi ba a rayuwarka allah ka yafe mu ina za ki tafi unguwa ko me zan tafi gidanmu ai addini ma ya yarda in ka saki mace ta zauna a gidanka ta idda ni ina na ɗau alkawari ba za ki ji ko ina ba ni zan sama miki miji nagari wanda ya dace da ki so a nan gidan za ki zauna har sai na sama miki miji sai dai kawai ina son ka bani time na yi tunani tukunna. A'a, wani time kuma zan baki bayan gaki ki gani. yau da na tashi sallan asuba na daga hannu ina addu'a sai na ji wani sanyi na duka da hannu na ɗauka air condition ina dubawa sai na gan shi off sai na kani cewa ashe sanyi asubahi ne mai sanyi zuciya <laughs> tare da daɗi mai daɗaɗa zuciya tare da haske mai haskake zuciya ashe daga fuskan keke ka fara ko wani ne kamata ba wani ba a da gaske ke faɗa maka wannan yare ya san sirrin mu ne ai salatin annabi ne gaskiya ne <laughs> rashin mutunci a je a gidan nan wallahi yau waje yana kawai what is this gwanin kina wani dariya kina sakewa da mutum kina wani jin daɗi har da wani annashuwa na me haka kamata ki dinga yi ban gane ba yaya ban gane ba ki gane ba ya zan ki dinga wani dariya da shi kina ta wani jin daɗi kina wani ya kamata ki dinga abin kina wani ta annashuwa kina wani jin daɗi na me <laughs> yaya wanda wanda ke wani nana ta yaya yayan nan ne me wallahi kamar kina da wata manufa to ai yanzu kan yaya na ne domin kai ba masoyi eh, to amma don yayan ki ne sai ki dinga wani mimita <laughs> to ko kana kishi da shi ne kishi a wa wai wai me me ne kishi a kansa? ni kawai ina kulle ne kamar kawai kawai din iska ne wallahi to amma kai ka hada ni da shi bai kamata ka ce mishi dan iska bane tunda kai ka hada ni da shi to amma na san haka yake da to amma dan iska ne da sanna zan gyara kaya ne <laughs> wannan wannan ka ji kunya wallahi tallahi ka ji kunya a ce dai ka saki mace kuma a ce kai za ka nemo mata miji bayan ga annan ka a gida baka nemo musu miji ba sai wannan da ka saka da ta zauna shekara shekaru ba mu amfane ta da komai ba a ce kuma yanzu za ka fashe wannan bala'in ka kai wa wani Baba, ai yi wa kai ne ai kuma ina gani ai kamar yar uwa ta ce wayannan ne yan uwanka wayannan ne suka zama ka dole kin kin rashin kunya amina maza nawa ta kora ne masifar ta har ɗanɗanɗin zuwa gidan nan ake amina ce take koran maza samari to ba dole ta kore su ba samari ko tarkacen banza ya za mu yi mu bari tarkacen banza su shigo mana gida Sai eh, shi bai ga kara yarinya baya za a yi ko da gayya za ta abin da ke cin abinci kan nan ba. Kudin embarrassment. Ga embarrassment ne yake cin abinci kamar bushiya? Zama na New York, Paris, London ya zama West kenan. Da mutane a kanin kawo da ciwo. <laughs> shuffle. mutum ne mai kirki hassan na kai ta nema bayani wallahi zai share mu hawaye saboda yar kirki ce yar albarka ina kike ne yusuf ne na san shi mutum ne mai amana kuma ba laifi alhaji abbas ah. lafiya kallon a kuma da kuma ya gari lafiya na wallahi ayyuka ah, lafiya ka dai kamar yau na eh, barka a tsaye ba komai eh. duk da dai ka san dai na riga na ma bayani to kuma daga baya sai ni mutum cikin ci to a to tun da kai ka ma san komai kuma irin na san yadda kake jin da ce to ai kamata ya ma zo ma ma da ita kawai Allah ubangiji ya sa a daidaita wannan ko ba haka ba sun ce to bari su sake ta Allah ubangiji ya sa wannan abin da da wallahi irin kai ne ka san halitta ko ba haka ba shi ne kai su gaskiya ina ganin wani abu mai wahala ne a ka san fa ita ba wai wani wai sai kai wani abu na kashe kuɗi ko wani sosai ba ina so dai ya kasance dai wannan nauyi da yake kaina irin kyautata min da ta in tabbatar da cewa na haɗa ta da wanda zai kyautata mata ko ba gaskiya ne amma dai a yanzu dai ka yaro ne na jama'a gaskiya ba ni da ra'ayin mata biyu a yanzu Allah da ba insha Allah Abbas eh Jumala Wato <clears throat> na lura kana cikin wani yanayi gaskiya ina wani yana ina so in cewa na fita haƙƙin wannan ɗin alhamdulillah to yanzu ina cikin wani hali to ni ina tunanin tun da ni yanzu ina da wadata na to ka yi haƙuri dan baka wani abu da zaka dan rage yawa in ya so ni sai in dan rintsa idanu da ita na kwana ɗaya zuwa biyu kaga sai ka dan samu kai ma ka dan rage zafi ina ganin wallahi baka da mutunci wallahi baka da mutunci don ubanka an ga ma ina dauke matar ta ne ina neman inda za a ji a rinka da ita so nake mu raya sunnan manzo Allah samu da zai raya manzo Allah da ita ba ba ba ba nake da ita abin nan wallahi ka ban kuɗi ke mu je da Abbas kana fa cikin wani yanayi yanayin uwa ka kaki da Allah ya dan wani bayani da yi ni na kasance muna zaman lafiya da matata yanayin biyayya da ladabi da tarbiyya da taimu zama ya riga kare baya da za in ce zan yi ta to amma ne alkawarin zan haɗa ta da mutum kirki ce a wani to na san kuma masallaci waje ne inda mutanen kirki suke wanda suke kura Allah sosai sosai in kuma buri na ga cewa na hada ta da mutumin kirki da za ta zauna zaman lafiya shi ne ce bari zuwa masallaci inda wanda yake da ra'ayi yanzu haka mun zo da ita tana nan wasu wanda yake da ra'ayi ya ce Allah ubangiji ya gore sadaki ko ne ma ni zai iya a isha. kake da ai yanzu liman da kansa liman da kansa ya ce ya yi maka eh, bawan Allah ya fi fita malam eh. wannan ita ce tsohon mai ɗakin ta eh, eh ita ce na shi Allah na shi Allah na ah, inda haka ne nema ma ina ciki ina bukata ah, to ai ai na gada liman ya ce wani tsaya shi yasa liman na tsaya a yanzu ah ai ni ne ladanin wannan masallaci kai ne ladan to ai ko ai ya fa ladan imani ko ba haka ba ni ina son umata ni wanda za ta abin nan ba a'a kawai kai dai ladan kai hakuri amma mina mirage sai eh, ba komai masha Allah eh, tabarakallah eh, nagode alhamdulillah nagode wuta lafiya wuta lafiya Allah hada ba wani abu nagode salamu alaikum kuma kamira wallahi amala kun salam ai dama da muka ji ana ita ce wani ita ce wallahi ita ce to alhamdulillah ai wannan yarinya da ganin ta yarinya ce mai albarka alhamdulillah kai ma kuma albarkar ta ta yasa kake son ka mutunta wallahi haka ne haka ne saboda a ganin ta yadda Allah ya mata albarka kake son kai kuma ka mutunta ta gaskiya gaskiya to alhamdulillah ni hmm. ina ba alhamdulillah eh. wato ba haka ni wato abin da ya sa mu ce dole sai na samu irin tamu biyayya ne iya biyayya kuma na gani kuma buri na ga cewa na faranta mata insha Allah to amma fa sai dai mu babu da kuɗi ni akwai abinci akwai dawa akwai masara akwai shinkafa da kada dawa kuma akwai ilimi karatu kam karatu 'ya'yanta da jikokinta sai sun yi karatu gidana da dankali da rogon nan duk abin da ka sani na alkhairi na wanda ake ci na zamanin nan ba za a rasa gida na saboda ko ban kawo ba almajirai za su kawo kuma za a kawo sadaka irin almajirai irin sun tafi bara na irin dan abin da suka barato eh ana kawo eh ana duk kuma ana mutane kuma suna kamun na sadaka wallahi liman ina ganin ah, abin da ba saboda wallahi ba in wannan su su musibi din wallahi kuma abincin almanzira liman da a dai ne. dai eh, a yi haƙuri eh, saboda ba ta don kamar gida na ta kan cika ji waye akwai karatu eh, karatun ma haka ne amma wallahi ita ta kan karatu ma ne amma wallahi babu ne ke salamu alaikum shi a yi haƙuri da wallahi ba da <laughs> shi na gode je kawai salamu alaikum alaikum ah, barka da wai ita ce tsohon matata eh ita ce ita ce idan ba damuwa ni na da muradin aure ta wato alhamdulillah wannan AIDD domin ni da ka gani alhamdulillah ina da wadata sosai wallahi eh, ban da wadata ma ai na san kana da imani tunda dai yanzu a masallaci na gani yawa a ah, umarni ne muke cikawa to alhamdulillah to amma ni ma fa ina da lawashar to to to in har an amince a sa ranar yin zo kausa laifi ba ma sai ka biya ba ni zan biya ka to alhamdulillah ni sharafi na shi ne ta gaskiya da ka gani na ba na kai wanki waje ta take mai wanki a cikin wannan aiki wanki ne wanki wannan ba matsala ai kamar aure ne ai sannan kuma girkin gida na kaf mm. da nawa da na yara da yan uwa da suke zuwa da waye kullum ita za ta yi a to ba dama ba ka da aure ne ko ce da ranar girkin ta ko ko to eh kowa da girkin ta haka sannan kuma duk shara da goge-goge na gidan kaf gidana dan yana da girma sosai gaskiya duk ranar da ya kama aikin ta ne sai ta yi sannan ina da bangaren da nake kiwon kaji shanu tumaki kai kai kai malam da ka kaji shanu dabbobi wannan ta ma kama da mai kiwon dabbobi za ta kula da su mana da ɗiban kaji in sun yi kullum ya kake haka aure za ka yi ko kuma kana so ka nemi wata za ta yi maka aiki dabbobi da shara a gida kai da Allah malam ka bari da Allah wannan ta yi kama kai ka je ka nemi wani kato maka aiki amma ba wannan kuwa zai kwani za ka ajiye ka ce zan kula ma da shanu da dabbobi mu je in sa maka ice cream din sai kai ka gida ko ye ice cream da me zan siya ma eh da ruwa to zan siya ba ya sunanka walid I'll get you arrested. A'a, ah, wallahi ba sace shi. Kaga Hello Abdul, ku zagayo da mota. Wallahi tallahi. Eh ku tiran police, ku tiran police. Barau ne yaro ne kai tana gwada ta sace wallet. nan ba ga yanta ga komai ya za ta yi da yaro ba ta sace yaro kuma a ce ba beli ba abin nan kuma a ce za a je kotu Allah dan annabi duk dai hanyar da aka san za a bi ga an magani wani abin da Allah dan annabi ni ba san me zan ce ba ne ai ina fadin ka ba ni ba ne wannan ishu din daga can ka san dole muna yin abubuwa ne based on common su sun ce kai kaza dole kai yanzu yanzu yanzu a matsayin ka tun da bai kai dan sanda kuma na so komi dan Allah me ya kamata in shawarci shawara shawarar da zama ka daya kar ka ce ni na faɗa ka je ka je gidan gobe da sami shi kawai je shi in shi kawai ka shi ne kai shi ne mai kawai ka roƙi shi kar ka sauke girman kai ka roƙi shi ba abin da ba zai yi insha in dai kana in ya abin shi in dai har ya buga waya to magana da ake cewa za a je kotu za a kenan komai ya wuce Fesan Diamond yana da alfarma a wurin doga. godiya nake insha Allah da ganan sai can insha ba matsala ka tabo ni biya waya eh to in Allah ya daba na gode baba ice cream ta siya ma sace ka ta yi ba sace ka ta yi ba to me ta yi maka ice cream are you sure ba sace ka ta yi ba a fito da ita da ita to shi kenan walid kake so sai ma aeroplane wow yau aka ce kana a gold ko Faisal Diamond. Eh, eh, Faisal Diamond. Wani dan problem ne da ya faru na zo a kansa. Akwai wata wato muna tare da ita kuma sai ya kasance an ganta da yaro wanda ita bayanin da ce min ta je ne ta siya mai ice cream sai kuma ya nuna gidan sai ta kai shi sai kuma abin ya zo da tsautsayi ka zo ka ganta wallahi irin muna tare da ita kuma abin ya faru sai na zo da mata alfarma da Allah ya haƙuri amma wallahi ba yadda ake tunani ba gaskiya ni ban ga laifin kan saboda duniya yau ba yadda ba matsala I will see what I can do about it. Zan musu in a release din. To to to to na gode na gode. Kuma da nasu salama na. Shine yaron ko? Shine yaro. Kai. Bari baka ta gona zo ga baka so? A ba komai ta. Yawwa yaro a ji a sai sweet ko? Yawwa very good. amma da an bada ita bai ne je na gode na nasara amma gaskiya ya kamata a ce wannan gayan a a shi da dai Allah ya sa dai an same shi ya Allah ai ba mu Allah ya kiyaye. Mun baki abinci fa? Allah ya kiyaye. Ka ruwa. Hmm, me anti ta ce baba kadija ne ina jirgin na jalla na abuwa abinci! ka yi sallah ka yi homework ka ci abinci ci abinci <laughs> da wani bakin wow anti ta dawo gidan walid tsaya ga tsaya tsaya walid matar wani ce ba za ta iya daya ku ba kaji ko alam eh a'a na ga ma sa'ida mata ta ce amma fa a da eh har yanzu tana mu. ai ba wai a matsayin matata ba ka san akwai kyakkyawar alaka tsakanin da ke ina kokari ne in ga na taimake ta na sama mata mijin da zai aure saboda kyakkyawar dangantaka da suke tsakanin eh na ga ma ta ce amma Allah ko ka zo mana a ah. ka zo eh shi ke wato a baya na ce kina da aure sai yanzu na gane ashe baki da mace ba ya gaya maka kada mu halar da kanmu abu ne da kin sani ne ma na sani wato abin da ya kawo ni yanzu shine na zo ne wata alfarma ina so ne ki zama uwa ga walidi ina son buri domin ƙaunar da nake miki sannan kuma domin kaunar da tana bani na yi miki tanadin farin ciki mai dimbin yawa za ni baki da kankula amin amin wai yau idan na gaya wa walid za ki dawo gidanmu ya zai ji Allah sarki walid ɗina ya aka yi na ka taho kai kaɗai baka taho da shi ba da aka zo da shi zai <laughs> zuciya kuma ta hauni ma gobe nake sa ran insha Allah za a kawo kayan lefi <laughs> kuma abin zai baki sha'awa saboda akwai abubuwa da na sa miki musamman diamond din nan da kika yi magana ke san business ina ne <laughs> ubangiji Allah ya kai mu goben nan da rai da lafiya amin na san fakin ji daɗi <laughs> to yaya akwai sako walid ya ce in gaishe ki in gaishe ki in gaishe ki in gaishe ki ni da haka ne to ni wannan yarinyar santa nake ne <laughs> me yasa raina zai ɓaci ai bai kamata raina ya ɓaci ba to ko dai i can't understand this kamar ƙanshin kishi nake ji ƙanshi kishi kishi waye ki wani kishi wani wani wani wani ai ba wani kishi ni ina gaya miki magana ne in ma za ki aure a misali bai kamata ki aure wanda ya wulakanta ki yasa a kai ki police station aka kulle ki ba gaskiya ne bai kamata ba me zai hana kai kamar da ni ɗaki na ko kuma ka aure ni ana lafiya lafiya lau ya gida lafiya madan abbas ah, wata kan ok ah, magana ta sa'ida matata da Allah ka janye magana aure ka janye daman saki ne mata zan da matata ko ba so magana zuwa gidanmu ko aiki ko buga mata waya ko wani abu kawai duk ka janye abin da na zo ishe shaida maka ke abbas ni ka sani suna na faisal kuma akwai abubuwa na da da baka sani ba rayuwa duk abin da nake nema ba na rasa shi kuma duk abin da na sa a sai na gaba da shi successful wannan na ma bayani ne including ita sa'ida da nake so zama saboda haka no going back na santa za ku ita kuma zan jin kana ganin ni zan yadda kenan yaya zan ji abin da nake so nake kauna ina ji ina gani a ce ba na tare da shi ka sai da zuciya ta za ta kasance ko ka sai da muke da ita kin gani zancen yayi ko yanzu mun ga mun shi ne abin da ni na gani kuma kin gani da ita ne magana sun da kan jin sabo ba na ga yana na magana ka kana son da ni eh eh ba zan na so damar um, daman na min na duba ne dai gaskiya da kuma ake so da Allah ya haƙuri da addini saboda ina so zan mai da min kaji. kada ka manta na haƙura da duk wani matsayina da ɗaukaka a dalilin ka kuma na haƙura da duk wani buri da maɗaukaki yake buƙatar ya mallaka a ta sanadiyarsa ka taimake ni kada ka watsar da ni mutane su kalle ni a matsayin wacce ta yi na dami kada ka lissafa ni a cikin matan da suka bauta wa namiji amma daga ƙarshe su kira shi ba ɗan kowa ba Yasmin, na maki alƙawari, insha Allah, ba za ki zama daga cikin wannan matan. Kuma na maki alƙawari zan rubuta.

auren huce haushe ne saboda babu yadda zan yi duk duniya ba da wanda nake so kuma nake kauna a cikin zuciyata kamar abbas amma shi kuma baya suna samsam a cikin zuciyarsa gashi faisal ya zo zai aure ni ya zan yi dole haka zan haƙuran rawar faisal saboda babu yadda zan yi a bas ɗin da nake so shi baya so Allah idan da akwai alkhairi tsakanina da Faisal Allah ya tabbatar mana da auren nan kuma ka bani ikon yi masa biyayya kamar yadda na yi wa Abbas idan kuma babu alkhairi Allah ka kawo abin da rayuwata za ta daidaita kai kai wai me nake nema in yi ne wato gaskiya yanzu ne na gane cewa sa'ida mutumiyar kirki goma ina kuntata mata ina na tsane ta duk wani abu amma ta kwara da ni amma yanzu ya daga haɗuwar mu mun fara soyayya komai zai da daidai in na gaya mata magana ta mun musu in ne wani abu har hantara ta take a'a an ya kwa wannan to an ya ba zan mai da hannun agogo baya ba kuwa kai ina ina ganin bakin alƙalami ya riga ya bushe da an riga an sa wa sa'ida rana da faisal kai to ba komai bari ya hakuri yanzu zauna da ita ko a hankali a hankali na ɗan laɓota hmm. batu ya yi gaskiya not all that glitters is gold hmm. amma sa'ida gold ce san cewa da gangan cikin ki zan zama ba da zuciyarki ba na san cewa zuciyarki tun tana wajen su sai da kake da mutu wanda da hankali ki nuna miji jari ki ce zan yi miki a ta jari waɗanda insha Allah za su yi da mutu sai da kike wani dana shi ya darsa miki suna a cikin zuciyarki haka zalika su yadda nake wa dana nake biyayya da abin da yake so shi ya sami ma nake sarki domin tintin da mana ya gana cewa shi cewa zo ba su ne tun ba da su mahaifiyar wani domin a tunanin farin ciki na da soyayya ta ta mutu saboda a na ɗauke daga hankalinki na so ku lokacin da nake so da rana kan ki damu na ba wa kaina hakuri gobe Allah ya fi mu safiya zan dauke ki mai da ke cikin ku zan je kwanta da su farin ciki a gare mu amma kuma sai gashi kwata-kwata babu farin cikin a tattare da mu wannan kukan da kake yi na san ba ne kake yi wa ba kwata-kwata ba ka na, ba na gabanka auren nan ma da muka yi allah ne kawai ya rubuta shi yasa hakan ya kasance ina so na roƙe ka wata alfarma ki mutu ba ka san ta ne matata ce mahaifiyar walid ce ita ce wannan dan ki taba ba ki gayan ba ban san shi ba Riya nake yanzu ba ni da wani zabi. Ko za ka iya bayyana mana nasarorin da kamfanin fesar jami'ai ya samu? um, da diamond ya samu nasarori daban-daban a misali daga lokacin da muka buɗe wannan kamfani reshen mu guda ɗaya ne a wannan gari namu wato birnin tarayya a abuja to amma yanzu mun bunƙasa har mun iya buɗe wasu branches na wato reshoshin mu a jihar lagos da garin port da babban birnin kano sannan baya da bayan haka kuma har mun iya bude wani branch namu a freetown wato kasar sierra wanda a hausance ake ce mishi saliyu wanda duk wani wanda yake harka irin namu na diamond ya san cewa diamond na sierra leone ya fi kowane diamond inganci saboda haka waɗannan su ne nasarorin da muka samu sannan baya da bayan haka akwai ayyuka da fossil diamond nigeria limited take na sa kai misali akwai ɗaukar nauyin yara marayu wato ɗaukar nauyin iliminsu da taimakawa mata da kuma taimakawa gaje da a ce wannan da nake kallo ya ce yana sona ai da sai mu yi aure <sighs> gashi yana taimakawa mutane alhamdulillah wato gar da allah ya halitta saki duk da dai allah baya kai mai चकने लगने चकने चकने लगने चकने चकने चकने चकने चकने चकने चकने चकने लगने चकने चकने लगने चकने चकने sanna da zuwa aiki sanna da zuwa soya sanna da zuwa masoya sanna da zuwa daɗi sanna da zuwa daɗi sanna da zuwa ku zo ba ku zo ku zo ga masoya ta yi hali daidai ku zo ba ku zo ku zo masoya ni ne da rama ta yi hali daidai ku zo ba ku zo da zaba. Chakale, chakale, chakale, chakale. taka taka ba sa gani zuciya ta take